اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون zuwa ga Allah shi kaɗai za ku koma a ranar alkiyama don ya saka muku akan ayyukanku wannan alkawari ne da Allah ya yi wa mutane alkawari na gaskiya da ba zai saba shi ba hakika shi mai iko ne akan haka shi yake fara samar da abin halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba sannan ya dawo da ita bayan mutuwarta don ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari da adalci ba tare da ya rage musu komai na ladar kyawawan ayyukansu ba kuma ba tare da ya ƙara musu yawan munanan ayyukansu ba amma waɗanda suka kafir wa Allah da manzanninsa kuwa to suna da azabar abin sha tafasasshen ruwa wanda ya kai matuƙa wajen tafasa zai tsintsinki hanjinsu kuma suna da azaba mai raɗaɗi saboda kafircinsu da Allah da manzanninsa.